gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. inda yauma ma 22 ga watan mayu na shekarar 2019 za mu ci gaba da magana ne akan sabbin masarautun da aka kirkiro a jihar kano saboda ka ina so ka fahimta cewa cewa wudil kasar mu ce daga nan har kurubutu hassan tolu hajja janabar hatta nagar har kasar mu ce nawa ne tunda aka kirkiro wannan sabbin masarautu ya yi sati ɗaya ne ko ko ya ake ciki <laughs> yau sati biyu kenan ina ga ai to satin da ya gabata dai muka faru wannan maudu'in yau za mu ji muhawara da wakilin sashi hausa mahmud ibrahim kwari jagoranta inda aka yi muhawara akan ko gayyace ta haifi kanan shi kuwa duk suna da hujja da sanin tarihi akan wannan batu. amma yanzu dai bari mu fara da jan amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, shin gaya ta haifi Kano ko Kano ce ta mallaki gaya ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito ne daga wurin Aliyu Sani na Wawo inda ya ce ai ko a tarihi abinda muka gani shine gaya bata cikin garuruwan da ake kira Hausa bakwai don haka Kano ita ce ta haifa gaya. kin ji ba bata cikin Hausa bakwai. Shi kuma hujjan shi kenan. <laughs> Mm, Alhaji Hudu Abubakar shi kuma ya ce gaya ta haifi Rano haka kuma Rano ta haifi Kano. Ah, to wannan magana ma gaba ɗaya ba ma shi muke yi. To sai kuma amsar Mamman Bello Abdulsalam shi kuma ya ce gaice ta haifa Kano don lokacin a da akwai wani mutum da ake kira Kano shi yake zuwa tare da mutanensa don haƙar tama a dutsen Dala daga sunansa ne ma Kano ta samu sunanta. Mm, don kin san ana cewa wai Kano makeri ne asalin Kano. Oh, haba. Mm, haka suke To yau na karu. Mm, to shi kuma Ashiru Abdullahi Rage ya ce a'a gaice ta haifi Kano saboda wanda ya gina Kano sunansa Kano yana daga cikin sarkin mutanen gaya mafarauci ne a dutsen dala yana iya kashe giwa ya dauke ta a kafada ya tafi da ita ikon Allah ya ashe ka karfa ne <laughs> to sai kuma amsar shehu Adamu Rijau shi kuma ya ce to binciken da na yi dai ya nuna mini cewa gaice ta haifi Kano domin wanda ya fara sarauta a Kano wato Bagauda tarihi ya nuna daga gaya ya zo amma dai Kanawa muna jira mu ji daga gare ku sai dai kuma ban da son kai to Hafiz ku ake to Kanawa aka ce ai aikin ga Kanawa ya ce sai amsar a Dauda Hudu guru mai kifi daga jihar Yobe ya ce salam yau da gobe. To gaskiya mu dai ba mu da masaniya akan wannan tambayar amma muna tare da ku to ku sai ka kasa kunnuwanka. Kwarai. To shi kuma Hamis Sabiu aikawa ya ce shi kansa Kano makeri din ai daga gaya ya zo ya zauna a garin Kano din a san da garin bashi da suna. Yana dai da suna sai dai ba a san sunan nasa fitacce bane ba mai ko. Mm. Shi kuma Aminu Adamu Malam Maduri ya ce salam yau da gobe ikon Allah tarka shi mu dai a wannan batu namu ido ne wai bebiya ta auri sarkin kiɗa. Ikon Allah. <laughs> To ni gaskiya Hafiz ina son wannan ansa Mustapha Chairman. Ya ce ga ya ce ta haifi Kano amma Kano ta mallake ga. To k'a bai ma an samu na tambayar da muka mishi ba. Ya dawo da tambayar ba. Ya dawo da shi kawai. Mm-hmm. Sai amsar Sani Siraja Abdalla ya ce ga ta haifi Kano domin wanda ya sa garin Kanan din ma Kano makeri daga gayan ya zo. To amma a girman masarauta Kano din ce ta haɗe gaya shi ya sa ta zama ƙarƙashinta. To akwai kuma gaskiya a cikin wannan magana ko? Mm, tunda ta dawo ƙarƙashinta ba wasu suna cewa wai yaƙi aka yi Kano ta ce ga yadda yaƙi shi ne ta mallake ta. Shi kuma Musa Lawan Guli ya ce maganar haihuwa daban da mallaka ga ya ce ta haifi Kano kuma ita Kano ta mallake gaya wato ra'ayin shi ɗaya ne da Mustapha Ciyaman ne na gani. Mm, kwarai na ga kina son amsa <laughs> Mustapha da ya bayar tambaya cikin tambaya. <laughs> To sai haya gama ya ce salam yau da gobe ga ta haifi Kano duba da irin daɗewar da masarautar ga ta yi a tarihi. to kin san wasu suna cewa wai masarautar ragai ta jima sosai ta eh, ta kano kamar ta riga na kano hmm, to shi kuma abubakar ma'azi ya ce ai gaya ce ta haifa kano tunda ta fa kano asali saboda a tarihi sai da baya jidda ya zo gaya sannan ya karaso kano yana magana wato banza bakwai kenan hausa bakwai da banza bakwai ban sani ba ko kin sani da alama an ko kin sani kwarai na sani <laughs> sai amsar sunusi ishaq adam tudun wada dan kade ya ce kano ta daba tumbin giwa gari ba Kano ba dajin Allah yaro ko da me ka zo an fika duk da haka ga ta girma Kano domin gai shine yayan Kano kin ji eh, fa sai da ya gama kirarin Kano tukunna sannan kuma ya ce gai ta girma Kano kaman dai kai ne dai wannan kirarin da ya maka daɗi dai a to aikin san kirarin Kano ne ai ya maka daɗi dai shine dai kai dai da sunusi dai ina ga dai ra'ayin ku dai dai dai naga alama Hafiz <laughs> to sai kuma amsar Muhammad Musa Dambam shi kuma ya ce yau da gobe amsar wannan tambayar taku ai sai masana tarihi. To shi kuma Abdulmumin Ado ya ce Gece ta haifi Kano kamar yadda tarihi ya nuna. To Hafiz ga kuma amsar Abubakar Asidik Shehu Kurawa shi kuma ya ce an samu saɓani kan hakikannin gayar da ta haifi ƙasar Kano. Wasu na cewa gaya ta Sokoto ta Katsina da wacce take Kano a halin yanzu. kamar yadda dr naniya masanin tarihi na jami'ar bayero kano ya ce don haka mu ma sai mu mayar da tambayar gare ku da cewa wace gaya kuke nufi ne tarkashi amina wace gaya kike nufi a maganan gayan kano nake yi to shi kenan to kaji amsa tambayar ka to shi kuma aminu ɗanladi ya ce tarihi ya nuna cewa gaya ta haifi kano tarka shi. To Jamilu Abdullahi kuma ya ce ai ko shakka babu Kano ce ta haifa gaya tunda ai karkashin Kano aka fidda masarautar gaya. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm, to shi kuma Sani Bashir Gwadaba ya ce gaya ta girma Kano da kusan shekaru ɗari uku. Hasali ma gaya ce ta haifi Kano amma a binciken tarihi. To fa kin ji shi kuma inda ya binciko tarihinsa. To Muhammad Sule kuma ya ce Kano ce ta mallaki gaya ko shakku babu. To amsar mu ta karshe ta fito daga Muhammad Sani Aliyu inda ya ce gaya ta fi Kano tarihin masarauta da sauran abubuwa na tarihi. To mun gode masu sauraro, za mu ji muhawara da masana suka yi akan wannan batu. Ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari a zauren muhawarar yau da gobe, mu ji yadda ta kaya. wasu suna ganin cewa abin da aka yi eh, watakila bai dace ma'ana bayan da gwamnati da wannan mataki na yanka masarautu abin da ya biyo baya bai dace da abin da kuke magana na kare ita fada ba misali eh, cewa wuri ne mai kima da yake ganin darajar mutane misali an bari an yi eh, wani abu da sunan zanga-zanga an yi abubuwa da sauransu waɗanda ake ganin cewa wannan abin kuma wato bai dace a yi shi ba kai menene kake ganin muhallinsa ana kamar zanga-zanga kamar ya lokacin da aka ce an yi eh, nan guda hudu na karaye da ranau da gaya da kuma biki akwai waɗanda suka fito suke zanga-zanga kuma ake zargin cewa da sanin ita masarauta aka yi babu babu sanin masarauta ko kusa ko alama kaga azumi nake to ko rantsuwa zan baka cewa sarki bai sani ba dan ba ma ya kasar ko ba haka ba ya tafi taron MTN na duniya saka bai ma san me aka yi ba kuma ɗaya kenan na biyu abin da nake so in gama shine muna maga doka ita ta ce gwamna gwamna ne idan ba haka ba yanzu gwamnan da suka wuce ba wani da zai ba da umarni domin doka ta ce ba su ne gwamna ba kaddara an yi zanga-zanga ai akwai hukunci da kotun tarayya ta baya federal high court ta abuja ko cewa zanga-zanga ta lumana ina cikin damar da kundin tsarin mulki ya ba wa mutane na faɗar ra'ayi saka idan mutum zai faɗi ra'ayinsa ya danganta da yake shi faɗa idan mutum yana so ya hau kan titi ya daga kwali kundin tsarin mulki ya yadda da masanin gaya malam nura kani wai eh, ku ba kwa ganin cewa akwai kurakure a hanyoyin da aka bi aka kirkiro masarautun nan naku kuma akwai bukatar idan an yi kuskure a yadda an yi kuma a gaya za a gyara? Ah, tsarin fa doka ce kuma mutanen da suke yin doka mutane ne waɗanda suke da ilimi suke da hankali suke saurarin bukatun mutane yanzu fa ya gama gaya maka cewa an zaɓi gwamna zai iya aiwatar da dokar da aka bashi iko a rana ɗaya yau gobe ka kawo ba tare da ya ɓata baka lokaci ya yi ba ya ce maka kuma gwamnan da yake ya bari ba zai iya yin wannan ba ashe kaga kenan mutanen da suka yi sun yi daidai sun yi abin da ake bukata kuma dangane da abubuwa da yake faɗa abin da yasa ka ji ni shiru maganan yadda aka yi ba hurumi na ne domin ni ba lauya ba ne ba masanin doka ba ne amma ni masanin hanyoyi ne na gargajiya da na sani yadda aka yi akan yi sarauta bukata ce ta taso ta al'umma aka zo aka fasa gidan dabo don daga gidan dabo aka ɗauko malam sarkin ringin ne yanzu aka yi masa yanzu don ka zo ka ɗauko daga gidan dabo kuma bukatar mutane ta so sun ce su ma suna so a yi musu masarauta sai a ce shikenan ba za a yi ba shi shikenan sai kano ta hande mis ita wuri wai yana magana cewa gidan daba nan fa an faffasa shi da a baya ma ba wannan ne karo na farko ba kuma sannan shi kansa malam ibrahim dabo dinnan ya yi amfani da siga ta siyasa ya yi wasu naɗe-naɗe ba ku yadda cewa wato da masarautar kano ba haka take ba kuma ta fuskanci sauye-sauye misali malam alkalin sauye-sauye ta ina a baya misali abin da ake magana ina ta magana ringin ringin a kano take ko a jigawa take ringin a jigawa take sadaka muna magana ne a kan kano kuma bai kamata idan ba son zuciya za ba idan bai ka ka ɗauki mutum abin da ba nasa ba ka bashi kuskure ne kuskure ne kuma idan ka tambayi sarkin gaya wanda aka naɗa wannan ka ce shi tsakaninsa da Allah daidai ne a bashi wudin tsakaninsa da Allah zai gama ba daidai ba ne ko ba gani ba saboda ba tasa ba ce in ko ba gani ba kuma kamar da ya faɗa ai wakilci ne lokacin da aka zo aka yi jihadi ai malam ibrahim dabu da yake magana ai ba mashi ne sarkin farko ba ko ba haka mutane ne suka haɗu jagororin eh, mutane jagororin mutane ne ko ba haka ba akwai malam jibir da gaila ko akwai malam dan zabuwa ko akwai ah, mandunku akwai duk mutane suka haɗu cewa a zo a yi ah, a jihadin nan saka tun da aka yi jihadi saka kowanne shugaba tun da yana da kabilarsa da yake jagoranta saka sarkin kano dabu sai ya ce da shi kuma an gama jihadi kai ba kai ne jagoran al'umma ka ba ba babu dalili da zai sa ce ba kai ne jagoran al'umma ka ba saraka shi sa ibasu kowanne ya jagoranci al'ummarsa har yau da haka da a baya kenan kasar a karkasa take kenan daga baya ne aka hada ta a'a ba kasa ake magana ba shi abin da bai fahimta to ita sarautar a barbaje take kenan a baya a barbaje take ba hmm. ai ko an ce sarki goma zamani goma zamanin sarkin Kano alwali ai hausawa ne kawai suke mulki ba fulani hmm. amma da lokacin da fulani suka zo fulanin nan ai kabila kabila ce saka kowace kabila ga akwai wakilinsu a fada sarki saka sai a bashi wata sarauta cewa misali a jubawa ga makama shine shine jagoransu ko ba haka ba dan bazawa sarkin bai shine jagoransu yolawa madaki shine jagoransu da haka dai kamar alkanawi kana gaya mana cewa ita kanta sarautar ta kano da kuke ta magana a yanzu wato haɗaka ce kenan gamin gambiza ce ba gamin gambiza ba ce ai duk wannan mutane da ake magana kuma ina ne inda suke haduwa a ƙarƙashin sarkin kano ko ba gani ba ba cewa ka ma da ka tafi kai ne sarkin yola ba mm, amma dai ta fuskar mukaman da misali abin da ake misali mm. ko a gwamnatance ai akwai akwai kansila ko mm. akwai ciyama akwai dan majalisa akwai wai ko baka amma ina suke haduwa a ƙarƙashin gwamna ko ba haka ba ba za ta yi dan majalisa tudun wada ishe ni na ware ba ruwana da gwamna Kano ba ko ba haka ba amma dai wani wasu mutane ke wakilta kaman kaman jobawa suna wakilta wasu mutane da haka a karkashi ake ta fuskar kabila ko kuma ta eh, fuskar abinda ba ba ta fuskar mulki ba ko ba gani ba yanzu yanzu yanzu da speaker kakakin majalisa da chief joji na jiha ai ba za su ce ba mu da gwamna ba ko kuma shi yan sanda kawo kowanne ina ina wakiltar wani sashi wani sashi ne kwamishinan yan sanda ai daga daga daga tarayya ma ake turo kuma jimlatan su eh. ake kira gwamnati amma amma kwamishinan yan sanda ba zai ce a Kano zan yi aiki ba ruwana da gwamna ba shine abin da muke magana cewa kowa akwai aikinsa amma ana haduwa a karkashin wani shugaba idan na fahimce ka sadaka wannan shugaban mm, idan na fahimce ka alkanawi ina zuwa idan na fahimce ka alkanawi watakila ƙasa ce guda ɗaya dunkulalliya mhm. amma yadda aka haɗa shugabancin da jagorancin kuma mhm. gaman gambiza ne domin akwai wato rukuni rukuni na mutanen da suke abin kace gaman gambiza abin da ba shi da alaƙa. a'a an ba da ayyuka an rarraba ayyuka ne amma tilas akwai mahaɗa inda ake haduwa ina ne inda ake haduwa yanzu a yanzu a ina ne ake haduwa a gargashin gwamna ko ba haka ba wai dan um, masani wai kudin nan fa kuna ta cewa wai gayan nan taku ita ce ta haifi Kano Um, eh, wannan abun da shi alkanawi yake magana na tsarin nan da kai ne ka bujiro da shi na maganar eh, malam ibrahim daba ya kakkasa wurare da sauransu um, bayan kun kafa garin daga gaya kun kafa uh, ko kuma ahalin gidan ya aka samu wannan kashe-kashen abin da malam bai fayyace wa mutane ba kafin zuwan fulani fa akwai masarautar kano wanda alwalisi suka zo suka riska wanda yake karɓar kira yake karɓar haɗin kai ga shehu usman dan fodiyo sannan akwai shugabannin fulani da yake zayyana maka to kar ka manta a wannan lokaci fa mutanen gai suna da sarauta babu abin da ya haɗa su da sarkin kano akwai sarkin kano muhammad akwai sarkin gai muhammad attahiru a 1792 har zuwa 1821 ba shine sarkin gaya kuma ba musulmi wanda ya karbi tajdidin shehu usman dan fodiyo yana tare da muhammadu gero yana tare da malam ibrahim madaru yana tare da malam abadu bakatsidi da yake kausani na ji ya ce wai ba ma masarautar gaiba ce kausani fa gaya ce utai fa gaya ce lajawa fa gaya ce garko fa gaya ce kar ya dauka wai wudil masarauta ce a a tsibiri a nan wa'annan malamai su sharu tura su sharu ataya su sharu musa su malam abdulkadir eh, eh, dagel wanda ake cewa malam diga wanda ya kafa hamdullahi suke kuma karka manta malam mamadu gana ce shine limamin gayafa wanda ɗansa abdullahi alkanawi da kuma malam muhammadu hayatu wanda ake cewa dattuwa yake ɗansa ne wanda shi ya kai jihadin nan da shi a sakkwato duk tarihi ya nuna waɗannan abubuwa ina so ka gane a gaban malam muhammad attahiru nan fa aka naɗa sarki suleimanu ba fa subjugating su aka yi ba ba fa cin su aka yi da yaƙi ba saboda ana cewa an ci su da yaƙi ba fa cin su aka yi da yaƙi ba susuwa su mutanen gaya masarautar gaya babu abin da ya haɗa ta da masarautar kano lokacin haɓama kafsawa ake to a ina aka haɗu a inda aka haɗu ai imani da tajadidin addinin musulunci shi ya haɗa fulani suka haɗa a tsibiri waɗanda suke gabar da kano waɗanda na zayyana maka ina tsibiri umar gari ne yana nan gefen kogin wudil har yanzu da amma wudil babu ita babu gari ne ba gari ba lokacin da shehu usman shehu usman dabodiyo ya nasara jihadin mutanen kano ya nasara aka naɗa mandigo ibrahim dabo ya naɗa shi ya kai shi birnin kudu nan ne masarautarsa ya ga gurin mandigawa ne ya ɗauko shi ya dawo da shi wudil wudilfa mutanen gai suka naɗa mata sarki daga wudilawa malam dauda malam daudu za ka ji ana cewa sarkin wudil wanda yake shine digicin ana ce masa ɗan daudu muna da ɗan sarina muna da ɗan sumaila muna da ɗan darman waɗannan dukkanin su faka bu jihadin shi usman dan a fi karkashin musulmi har yanzu baka ga mana alakar zuwan mr kagel bayan jihadin shi dan ojo gaya ta koma aka yanke ta ta koma baya aka kirkiri wani guri wa shi wudil tsibiri nan ne inda aka haɗa aka jihadin shi Usman dan Fodio ina so mutane su wannan lokaci ne a kuma koma saboda idan makama ya makaman wudil ya ce shi kin meka ne to fa kawo shi akai sai dai koma birnin kudu kawo shi akai man duka aka fara nadawa ba ma dan darman ba dan darman ba Muhammad dan darman kwalo shi yake garku wadda bayan sasa 1892 aka ɗauko shi aka kama da shi sarkin gaya daga cikin sarakunan kutse saboda ina so ka fahimta cewa cewa wudil kasar mu ce daga nan har kurin hunturu har hajja na bar hatta na gar joda kasar mu ce daga nan tafi har fajewa maji daɗin ga yana fajewa je ka duba tsakaninmu da dutse in ka duba za ka ga sakwai ladiman sakwaya ai san sarkin gai ake kaiwa idan ka duba buju garinmu ne in ka duba santilmawa yanzu tana ringin mu ce zuwan mr philip da mr kagan bayan jihadi da aka samu da hmm. basasa hmm. aka yanke kasar kuma dan an ba mu ta koma karkashin Kano kenan wani muke a wannan gaba ta koma karkashin Kano sosai To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya ana tare da shirin yau da gobe a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin jin karashin wannan muhawarar. alkalawi an gyara tarihi sai an gyara alkalawi eh ai dama shine wannan tarihin da ya faɗa ga abin da eh. ka san abin da ake cewa wato shifci kawai mutum ya bana shi shifta abu wannan abin da ya faɗa wannan mutanen ba su a a ya hakuri ai da kana yi shiru nai idan bai san tarihi ba ya je ya binciki tarihi sarkin gaya lokacin da Sarki kano ibrahim da ba isa sarki ya samu tawaye duk garuruwan nan ballewa suka yi da suka ɓaɓɓalle. ya je ya yaƙi ya daddawo da su ina ya yaka ah. bai yaƙi gai ba alaga ta bala gyaran da zaka bi yaƙi gai bai in yaƙi gai gaya min dakarun da suka je da inda aka yi shi ko mun san ran 21 ga watan Septamba 1819 aka nada shi kafin ka nada dabu 1819 kana da sarkin dutse Salihu dan Madubalawa wanda ya fara 1809 zuwa 1819 um, um, bari ya ci gaba watakila dan masani uh, alkano ka ci gaba da watakila abin da ah, kake gani ya gama tukuna sai sai dora eh a ah, to ai ya gama kamar gaba ce kamar eh. kamar fushi yake a ah, ba fushi yake ba gaba da ya samu to to abin da ake magana shine mm. duk waɗannan mutanen sarkin Kano Dabo ya murkushe su wai ina alakar um, alkanawi ina alakar gaya ne da Kano ne. Yaƙi bari a yi magana. Mm, ina ne? Kun bashe ta yi. Ya gama sai magana. Ka yi bayani kai ina ne? Ina ne aka samu alaka? Yaushe ne suke tare kuma yaushe ne ba sa tare? Mm, ita gaya gaba ɗaya ma ba ƙarshe ka san da ke kiransu da gaya da su ƙarai abin da ake kiransu manyan daga tai. Kaje ka du. A wannan lokaci kenan. A wannan lokaci kenan. ko ba gane ba a wannan lokaci kenan tun daga lokacin ibrahim dabo hmm. ake kiran su manyan dagatai ko ba gane ba ba su samu cin gashin kansu ba sai lokacin da aka ce a yi gunduma lokacin sarkin kano abbas shi lokacin da yake maganar kagil ya zo an sun yi aiki da muqaddas mahmud to amma ina batun da ake cewa gayyace ce ta haifi kano da allah ka bari shikenan ah, abin da kaddara haka ne ka kaddara haka ne a ba kaddara ba a ka kaddara a tabbatar a tabbatar da abu nodin bana ka kaddara cewa daga wani waje wasu mutane sun taso sun zo wani waje wanda ba su a faɗi sunansu ci gaba alkanawi a to ai shi na ga shi ne yake kai mun naushi saka kaga tunda tunda ne yake kai mun to ai shi sani tsoro nake shi kaga ne kaga idan ina ai shi nake da saurare shi amma ina yi shi dauka yake abin yaki ne a'a maganar ba ta rigima ba ce magana ce ta hujja ko ba gane ba mm, mm, mm. magana ce ta abin da yake tabbaci magana ce ta abin da yake na doka ko abin da yake ina zancen da ake cewa gaya ta haifi Kano shi nake ga maka ba mutari tarihi shi nake ga maka idan wasu mutane suka taso daga wani waje suka zo wani waje ko ba gani ba mm-hmm. wannan yana nufin cewa kuma inda aka zo din sabon wajen ba zai fi tsohon waje ba duk lokacin da ka motsa daga wani waje kana son ka ci gaba ko kana son ka ci baya. Mm, yanzu ne ba daga wani waje zuwa wani waje za ga mana ba me ya faru ne har mutanen gaya suka sari kano mutane mutane ka dauka mutanen gaya mm. ka gani mm. su ne suka zo kano ka gani wanda wannan tarihin shi kansa ina da soke-soke da yawa a wajen malaman tarihi amma abin da muke magana muƙaddara haka yake amma da suka taso wala Allah kanan tafi gayan shi sa suka dawo Kano da gaya tafi Kano ba su zauna a nan gurin ba ɗaya kenan na biyu abin da muke magana ne gaya sarkin Kano dabo ya murkushe ta ta zauna ya ci ta da yaƙi eh, ya murkushe ta sarkin ya murkushe ta yaƙi eh, sarkin Kano dabo ya samu matsala ta tawaye lokacin da ya zo ya zama sarki mutane suka ce ba za su bi shi ba saka sai da shekara uku ko biyar ina ta tsari yadda zai duk waɗannan amma me ya ba ba su waɗannan garuruwa suka ce ba za su yi mu baya ba ai tawaye ne sarki akwai da suke sigar sha shi yaro ne da sauransu saboda shi sarkin Kano Suleiman shi ya rubuta wa sarkin Musulmi Muhammadu Bello takarda Hmm. cewa idan allah ya sana mutu to ina ba da shawara a naɗa sarkin a naɗa mala ibrahim da bai zama sarkin kano saboda duka raguwar jagororin fulani da muke da su a kano shine mutumin da yake mai biyayya yawanci suna da rigima suna ganin wani yana ganin sarki bai saba wani yana ganin bai saba shi majalishin da aka baka ce a wannan tawaye shi baya yi ina tare da malam suleiman hmm. saka shi isa ya rubuta sarki kano muhammadu bello takardar sarkin musulmi Muhammadu Bello takarda cewa a rubuta nada saka shi sa da rubuto takardar nada shi sai shi to fulanin nan magana wa suka fi gaba daya sai ka ce sun fi magana maganar malam jibir kuma shi suke sanya jagoranci su sai shi to aje masallacin malam jibir a karanta takardata a ta a kai masa takardar a ce ta raguwa shugabannin fulani ya karanta musu takardar sarkin musulmi Muhammadu Bello to bayan an yi wannan shi malam jibril shi to tunda an ba shi wannan girma shi ya bi wasu suka ce su ba so ba saka sai da sarkin kano malam ibrahim da ba ya yaki ya dawo da kano da take kuma kuma ciki har daga suka yi tawaye ita ne aka manta ke ta na ga maka ah, ina nufin aka mulkushe ta a lokacin su ma sun yi tawaye sun yi tawaye aka mulkushe su ai kafin sannan alkanawi abin da watakila bare dan mu fahimci yadda abin yake Eh, tun kafin a ce an yi wannan yunkuri na wato baiwa gayar da rano da sauran masarautu wato masarauta ake ta cewa gaya ita ce ta haifi kano kuma har yanzu ba mu ji ka gaya mana alakar gaya da kano kafin malam ibrahim dabo ba ko bayansa misali eh, shin hakan ne idan kamar idan ana yaki shin hakan ne ga ta haifa Kano ba ta wani haifa Kano ba idan ka cinye mutum a yaki idan ka cinye mutum a aiki sai kuma sai an faɗo ta alaka a ah, yanzu muna zaune a nan wajen muna zaune sarkin Kano Alu to kafin nan ya alaka take ah, ah, sarkin Kano Alu yana mulki a Kano shine sarkin Kano daga Ingila sarkin Ingila ya turo karu aka zo aka yi suka yaki kuma daga nan wajen Kano take karɓar umarni daga Ingila ko bai faru ba saraka idan ka murkushe mutum a yaƙi kenan sai ka shafe tarihin sa ba ka shafe tarihin sa ba dai shikenan sai yadda kai kai zaka dinga sai umarin da ka baya haka ne ko ba haka saraka saraka da sarki Kano Malam Ibrahim Dawo amma tarihin sa na baya yana nan kafin ka murkushe shi tarihin sa na baya yana nan kafin ka murkushe yana nan ka gara ma ka bashi in ka gara ma ka kona ka gani amma dai ko wanda an yi haka da yawa an kona tarihin mutane kuma kona tarihin mu duk wanda yake masanin tarihi ko dalibin tarihi ya san an kona tarihi tarihan mutane da yawa ko ba haka ba an cike makogi da littattafan mutane saboda tare amma yi sarkin da ya zo ce kada a mutane sai da karatun fikihu sai da ko ba gane ba malam nura eh, gari eh. abin da muke magana shine mm. wannan abin ba ba riya ce maka duk kaɗai kaɗai in tarihi tarihi tarihi tarihi abin da muke magana shine ai duk inda iwarware zancen da ya kawo zancen izamanantar da abin to ta ɗaya zamanantar da abin shiwa shi dan masani mm. yanzu ya zamanantar da abin mm. da turawa suka zo ka ɗauka duk abin da muka fara ba haka yake ba duk abin da muka fara ka ɗauka ba haka yake ba amma da turawa suka zo suka sa kage aka zo aka shi ai gunduma da aka yi wannan gunduma suka ɗauko gaya suka da da ita kano mu ɗauka haka ne ta dawo ko bata dawo ba ta dawo saboda sun cinye kowa da yake ko ba gane ba kuma inda za ka san shi wato duk abin son zuciya ne wani ɗan da kai ɗan baya kaɗan a cikin magana ke dan maga ba su akan doka da yake magana ka je ka ɗauki wannan sabon dokar da ka gani duk dokar duniya duk dokar duniya idan aka faɗi mukami cewa akwai mukami ka ba to dokar tana tana da yadda za a yi ka samu wannan mukamin dokar kundin tsarin mulkin najeriya ya faɗi da zai zama gwamna ya faɗi da zai zama sifika ya faɗi da zai zama shugaban ƙasa ya faɗi da zai zama famanan sakatare to ita wannan dokar ta ce ga sarakuna amma ka ɗauko ta ka karanta ba ta faɗi da za na naɗa su ba. kuma ta faɗa mana ta ayyana king makers mana ba ta faɗi da za na naɗa ba a akwai king makers sai si yaya yawwa king makers sai si ne to ai ba sabon abu bane akwai king makers um, idan akwai king makers sai si ne ai akwai matakai ko ta faɗi matakan da za a bi ba mata kawai saboda abu ne na gama kai aka yi na son zuciya kawai a gurguje aka dukunkunu aka zo aka yi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da suka taya ni da haɗa wannan shirin da abokin aiki na. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari a wani daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa ku huta lafiya. Ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalace. kwarai ba za su bare